your excellency a farkon wannan mako dot wannan shine kwamitin dattawa na jami'a sun ce za su ci gaba da ragamar jam'iyyar nan har sai an samu daidaito a baiwa shugaban da ya dace daga baya an kira ranar litinin an kira taro na to masu ba da tsaki an ce dan a tattauna da waɗanda suka hada da sauran bangarorin da suke da'awar shugabancin a gidan gwamnati na jihar edo ko onda ne a abuja to a ƙarshe dai ranar talata an ce su secondos da yake shine mataimakin shugaba ya ce an ce an roito shi ya yi wa shi makarfi handin oba daga baya kuma su bangaren almar shirif sun ce ba su yadda ba ba san da wannan zance ba da sauransu har yanzu dai ku ne dattawa nan inda aka ji aka jiyo ku ne dattawa na jam'iyyar nan mutane za su so su ji me ake ciki ne tun da za a iya cewa kamar an kamo bakin zaren kuma daga baya rigima ta dawo tun da su su da sun ce kamar ba su yadda ba so um, siyasa kan ta da wuya karka mutane lokacin kwanakin ba ka zo gona mai magana kan magana sulhu ko na ce idan ana magana sulhu ana magana gyara ba sa gidan rediyo a zaje ya ƙasa a yi abin da ke kamar a duk a gyare-gyare to alhamdulillah abin da ya faɗin a yanzu mutum ba san me muka yi a kwanaki goma shi suka ce ba bayan a shi wannan hayaniya na ɓangaren ɓangare-ɓangare na faɗa cewa ni ba da ɓangare kuma na ce da wannan bangare bangaren alamar karfi ne domin duk bangaren namu wanda ya bar pdp kuma na ce da ma dama can akwai hayaniya akwai rigima wani shi dan adam amma karfin mulki a sama wani rumfar ta saba a ganewa bayan an shiga wannan rudu wato shawomin shiya shiya da sun taru su su biyar sun to a yanayin yanzu ba wani wanda yake da matsayi a jam'iyyance zai magana a jeriya wani shige su su domin su ne shawomin shiya shiya so ka suka yi mitin suka ci to kenan za su ga za su bi da tawa to a wajen wannan bi da tawa sun zo gona suka ce ta dole fa ɗauki matakai a ga na an gyara su an yi sulhu to Allah da ikon sa su mace wannan magana sai ga wannan yazo dameji ya zo same ni to ai da mamu kenan kai ma zauna ana kuma anan gina kaga muna cikin magana sai kuma ga tsohon shugaban dattawa na BOT ma'ana chieftain ne shi ma ya zo to anan wurin muka zauna da su yana so su biyar domin ban bangaren yarba tunda da ba zaɓe ba amma dai shi ne guda biyar mun zauna da su da dimeji da tona aneni da ni mun ga cewa ya ka yi mun ga cewa eh, tun da fitan da ƙarfi to babu laifi a yi rigima amma kai abin zai kawo ta zai kawo ta illa to muka ce shi kenan haka ne mu ƙara zama amma a gidan tuna ne ne muka ji muka ƙara zama to kamun nan duk sun ya zo same na ba na eh, gwamnan bayelsa mun magana cewa duk zan yi ingancin na kawo bar lafiya a su za a yi shi to ba nan muka je muka zauna shugaban nan guda biyar na shiya shiya da shi da meji da kuma ainihin tana ne ne da mataimakin shugaban da ta ba wato deputy secretary president wato ikwari madu da ni tunda an zo matsayin a yanzu to kamata a ce a ɗauki matakai a ga taron da aka yi na port harcourt ya ɗauki wani mataki wanda a ganin ana ganin wannan shi zai kawo kamar wato su iri jami'a to amma kuma wannan taron ya kawo kuma rigima da sauran bangarori haka shi muka ce to a je a samu shi makarfi a samu shi sharif an cewa ko shi makarfi shi makarfi shi bayan sa bane to bi wannan shi ba shi kansa ba kwamishin ya shi saboda haka madai magana shi ne a samu ga cewa an daidaita tsakanin shi da madu Sharaf wanda za a samu jami'an ta miki haka magana shi ne mu a ganin mu da muka zo da muka shi ne a ga cewa duk abin za a yi ga cewa shi majalisar ba a kunyata tashi ba a matsayin cin mutunci ko laƙanci an kawo shi a ce an kore shi ba sai za a cewa a same shi a tattauna da shi sannan nasu girman jam'iyya da kuma ya bada gudunmawa da ya kamata abin nan kansa kai haɗu to mun cewa za mu je da ni din har da dukkan mutane da ni da dukkan da tona ne ne da shi da madu da dimeji tun da ya je wajen makarfin ya je wajen wajen kansa shi sharif to ji za mu je mu sami dukkaninsu a zauna a ga ɗauki matakai to a lokacin nan na tafi lagos a kona amina na aboki na bayan lafiya tafi lagos a ah, daga can na dawo nan kano to amma ba tare da aka yi an ji za a taro ba samu damar zuwa ba ma'ana dai shine duk abin za a samu zaman lafiya jibi ina ina goyon bayansa kuma na imani da shi mai sharar din da shi bakafin kowanne su yana da kin jami'an nan kuma na da shi mai sharar din ba abin ba zai ba a matsayin ganin cewa ya sadaukarwa a ga komai ya gyaru kuma na tabbata min da gyaran to tunda an ce an je ai taro a Lagos na a nan gidan shi gona Ondo to ban laban taron don wasu na nan ah, ban san yadda amma dai ban shi ne na so bayani kudin za ta dauka sannan an kai shi sabon chairman a matsayin oba ko kuma shugaban kwamitin riko abin rigi shine zai za mu samu shi mu ga cewa za a samu cewa shi kuma an ba a wulakanta shi a matsayin cin mutunci ba a ga allah lashe shi a ga cewa an ba shi wani abin da zai zama shi ma akalla ga sun yi yana dan jam'iyyar pdp ko ba bayar shi ba wani shi ciki a yanzu to eh, yanzu kenan jam'iyya tana hannun makarfi gwari kwatin da an kai shi ofis an bashi an amshi da kwatin tana hannunsa to amma sanarwar da su social suka bayar a jiya eh, ta nuna cewa sun yi watsi da wannan abun kuma suna ganin cewa ma kamar abu ne wanda idan abu ya zo ana magana wato matsayin mutuncin mutum da kuma ainihin sunansa to babu laifi ɗauki matakin da zai kai sunansa a wajen magana shine jami'ar pdp tafi ta bi karfin dukkan mutum daya Najeriya in ka duba tarihin baya manya sun bata da yawan gaske amma ta rayu jam'iyya ce mallakar 'yan najeriya a kowane ƙauye a kowace ƙarfa koma a kowace jiha da haka idan mali sharif ya je kotu babu shakka yana da yanci je domin ganin yana ganin an ci abincin mutunci to amma magana shi ne ma da hakim da cewa shi kuma an cewa da shi da makarfin dukkanin su ba wanda yake za a ce jam'iyyar pdp ta ce saboda su ta kasa mikewa to amma yanzu ina zancen waɗancan zantattuka na kotu waɗanda tun farko dama shi mali sharif su saka a matsayin uzuri na dakatar da babban taron fatakwal wata shi ne ke cewa to duk abin da ke a duniya ai da mutum ake yin sa ita kanta sharar da kai ta dama kai ta ba da mutum ba don kai kotu saboda kai ba zai kai abin da yake dan mutum akai sannan kamar zai shi zai mallaki mutum so na imani a matsayin dattawa a matsayin masu kishin Najeriya a matsayin shugabanni da shi bin shirɗin zamu je sami shi zamu sami shi shi mun shirɗin a nuna cewa a ba shi hakkinsa a ba shi girmansa na tabbata idan ba shi abin na tabbata mutum ne mai sauƙin kai a wani magana shine ba ma so abin da yake zai kawo cin mutunci da wulakanci domin jami'an nan kwashi da kansa babu wani yaran wani kuma idan ana magana gyara to shine sai akai zuciya ne sai a yi hakuri to rake yanzu ta tabbata jami'a kamar yadda ka faɗa tana hannu makarfi zuwa yaushe kenan zai ci gaba da shugabancin ta to ai eh, da malaka amanin lokacin aka yi commission an ba da wata uku su shirye-shiryen ainihin fadda tsari za a zo a yi sabon convention a kai sabon convention sannan bar shugaban jam'iyyar da ya kamata na kasa gaba ke da an ba da wani tsarin an ba su wata uku to yanzu tun da eh, ta bayyana cewa shi madu sharif yana so fa shugabancin jam'iyyar nan saboda yana ganin akwai gudun mawar da yake ganin zai bata wannan tsari da aka yi zai ba shi dama ya tsayawa takara kenan ko kuma a shi kenan tun da an yi haka sai dai a hakurkurtar da shi kaji ko duk dan pdp da ke najeriya ya da yanci ya burin kowane mukami ya da yanci kawai takar kowane mukami sannan kuma wannan mukamin shi ne yan pdp zai cewa ya yi ko ba zai ba yana huce na burinsu a ba za ce ka ɗebe mutum shakka ce ba zai ba sam sam sam duk dan pdp duk inda yake a najeriya da yanci ya shiga takar kowane mukami in ya so yan pdp su yi kunci don haka yanzu sharif zai iya tsayawa takara nan da wata uku shi ne ka gani wato ba na so mai da abin to idan kan abu na gyara kar ka mai shi tsakanin mutum da mutum ni ba na kallon siyasa akan matsayin sharif ko makarfi ko wani da sam sam sam ina ganin yadda aka yi ta shekara 17 baya da ne da aka fata da kuma abin tare Najeriya so PDP ta biya mu 'yan Najeriya bukata ta 'yanto Najeriya ta sa wanda ma bai sai takara ba yi takara a yanzu wanda sai siyasa ba yi siyasa ya shiga shi zabe saboda haka ni ba na kallon siyasa akan matsayin abin na abin da yake tsari wanda ke ba da shugabancin al'umma a matsayin adalci a matsayin shugabanci saboda ba abin wasa bace siyasa so pdp duk illata a matsayin kazama a matsayin barawaniya a matsayin jam'iyyar arna a matsayin duk kaza kaza kaza shine ba dan ita din ba duk mai mulki a Najeriya bai sai magana ba tunda ai lokacin lokacin da abace mutu Abu Sallam ya hau ai akwai Najeriya akwai siyasa kuma sun yi ta sun shigo sun yi magana